بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا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 ina godewa Allah tabaraka wa ta'ala mai komai mai kowa da ya tara mu a cikin wannan masallaci a wannan gari na layin zomo karamar hukumar mulki ta sabon gari a jihar kaduna najeriya a wannan yammaci na lahadi daren litini 26 ga watan zulkada hijira na da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyu wanda kalandar bature ke kwatanta ta da ashirin da uku ga watan goma shekara ta dubu biyu da sha ɗaya na gode wa Allah da ya bani ikon amsa wannan gayyata musamman da yake wannan ita ce gayyata ta biyu da aka taɓa yin mani a layin zomo amma dai ba a samu gabatarwa ko ba a samu haɗuwa ba sai yau domin kamar shekara biyu da ya wuce ko uku akwai gayyatar da aka bani kuma Allah ya sani na zo sai dai an samu akasin da sai yau na gane dalilin domin da na zo a wancan lokaci na shiga ne ta layin amanto na kuma gama kewayawa ban ji ƙarar lasfika ba na fito na tsaya daidai wajen emanto na wuce minti arba'in ina jira ba kowa kuma a lokacin akwai matsalar network don iya samun kowa a kan waya ba daga ƙarshe dai na tattara na koma so yau ne na gana ta saboda na zo can na ƙara komawa so Allah ya sa yau ba matsalar network saboda haka shi mala abubakar ya same ni na ce suna ina sannan sai mun kwatance da wannan layin ina roƙon Allah baraka wa ta'ala ya mana gamdakatar cikin abin da za mu faɗi Allah ta'ala ya ba mu dacewa kuma na yi farin ciki don da tsaya daga cikin malamanmu malam muhammadu basir wanda ya fi shahara da jadduna ga shi a zaune hakan na nuna cewa duk abin da aka gaza a cikin muhadarar insha Allah za a cika ta kamar yadda aka sanar Abin da aka nemi a yi magana a kai shi ne mutuwa to kuma kamar yadda shi malam muhammadu basir ya faɗi wannan na nuna irin yadda mutanen layin zomo ke shirye da jin abin da zai ƙara musu imani domin ko shakka babu magana akan mutuwa na daga cikin zantuttuka da ke ƙarawa mumini imani ya sa mashi tunani game da lahira ya kuma ƙara kusantar da shi zuwa ga mahallicinsa Allah ta baraka wa ta'ala da haka na ji daɗi ƙwarai da ya zamanto a babin kyautata suluk da tarbiyya da taskiya al'ummar layin zomo sun zaɓi wannan maudu'i ne abinda nake fata ne Allah ya bani ikon isar da sakon yadda ya kamata kuma ya man don dakatar wajen gabatarwa kamar yadda muka sani rayuwa a cikin wannan duniya na da iyakantaccen lokaci kuma lallai mai lokacin zai zo lokacin na zuwa mutuwa ce za ta biyo baya rayuwa da mutuwa an halicce su ne a matsayin jarabawa domin a bambance tsakanin waɗanda ke yin ƙoƙarin ganin sai da bauta a nan duniya da can lahira da kuma waɗanda za su gina rayuwarsu a kan sharholiya Allah ta baraka wa ta'ala a cikin suratul mulk sura ta 67 aya ta biyu ya bayyana mana cewa da rayuwa da mutuwa duk halitta ce kuma an yi su ne ko an halicce su ne domin su zama jarabawa ko domin su zama a matsayin jarabawa ta yadda ta sudin ne za a tantance a gane irin sakamakon da kowa ya cancanta Allah ta'ala ya ce allazi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwa al-azizul kafur shine wanda ya halicci mutuwa da rayuwa don ya jarraba ku a ga wane ne ya fi kyautata ayyuka ko ya fi kyautata aiki daga cikinku kuma shine al-aziz mabuwayi al mai gafara mutuwa ita ce matakin farko na zuwa lahira kuma babu makawa sai an mutu kasancewar ba makawa sai an mutu yasa duk mai hankali ke tunani game da mutuwa kuma yake ƙoƙarin sanin yadda zai yi tattali da kintsi da tanadi da shiri saboda ita shi yasa ba mamaki idan yanzu mutanen layin zomo sun zaɓi a tattauna matsalar mutuwa a matsayinsu na masu hankali da tunani to mece ce mutuwa malamai da dama sun fassara kalmar mutuwa kuma sun ba ta ma'anoni mabambanta daga cikin fassarori da suka shahara kwarai akwai fassarar da abu hamid al-ghazali ya yi a cikin littafin ihya ulumuddin bayan shi shekul islam al'Imamu ibn rahmatullahi alaihi ya fassara kalmar al-maut mutuwa a wurare daban-daban a cikin littafansa babban almajirinsa shaikhin musulunci al'imamu ibn al-qayyim al-jauziya rahimahullahu ta'ala a cikin littafin hadil arwa hadil arwa ila biladil afrah ya fassara kalmar al-maut fassarar da muke ganin kamar ta fi zama mafi cika mafi ganewa ko mafi tattarowa akan sauran fassarorin magabatansa a cikin littafin hadi arwa ila biladi afrah shekul islam ibn al-qayyim al-jawziya ya fassara kalmar al-maut wanda daga nan ne bahaushe ya hausantar da ita ya ce mata mutuwa maut memu ne da wawun da ta'un mautun sai bahaushe ya ɗauko na tsakiya ya mai da shi na ƙarshe harafin ƙarshe ya mai da shi tsakiya ya ce mutuwa ibn al ya fasara wannan kalma da cewa ta kunshi rabuwar da ruhi zai yi daga gangar jiki dama ɗan adam an kawwana shi ne daga ruhi da gangar aka hura masarai ko aka busa masarai. rai sai zamanto yana iya motsi yana iya tafiya da zama yana bacci yana farkawa yana ci yana sha yana motsi yana abubuwa daban-daban to wannan ruhin wata halitta ce mai daraja mai girma a wajen Allah tabaraka wa ta'ala da Allah ta'ala ya tattale ta ya sa a cikin gangar jiki duk lokacin da wannan ruhi ya rabu da jiki to mutuwa ta auku shi da ruwan ya tafi ya tafi kenan sama gangar jiki kuma tana tasa sai don mutum baya motsi ba taharrukat ba sakanat ba komai da zai yi ba motsi babu abin da zai iya yi sai yadda aka yi da shi to wannan ita ake kira mutuwa da zarar kuma ta auku shi shikenan sai a ce ba mutum na mutum ya tafi ba a ƙara jin ɗuriyarsa sai dai a yi tarihinsa ba a ƙara ganinsa sai dai kuma a ranar kiyama in Allah ya tada bayi gaba ɗaya ya tada halittarsa domin hisabi da sakamako mutuwa tana da waɗansu abubuwa da suka keɓance ta waɗanda ba iya cewa su ne kamar siffofi na mutuwa ɗin siffar mutuwa ta farko ita ce kowa zai mutu banda Allah ta'ala duk wani abu mai rai sai ya mutu in banda Allah ita kanta mutuwar halitta ce a ranar ƙiyama hadisi tabbatacce ya bayyana cewa za a kawo ta a yanka ta yanka ragu ta yadda idan 'yan aljanna muka shiga insha Allah to shi kenan babu sauran mutuwa za a ce a zauna a more a kore a nishadantu babu mutuwa kwata-kwata dama aljanna ba tsufa ba wahala ba aiki ba barci don barci kanin mutuwa babu gajiya ba yunwa ba kishin ruwa za a ci za a sha amma ba za a yi fitsari ba ba za a yi bayan gida ba hatta majina tun da kazan tace ba za a tace ba to idan ko mutuwa tana nan to wani zan za su iya mutuwa wata rana za ka sai a yanka ta ba shi kenan ba to kowa zai mutu banda Allah ta'ala domin ko ayoyin alkur'ani sun bayyana cewa babu wani rai face sai ya ɗanɗani mutuwa a cikin suratu ali imran aya ta ɗari da tamanin da biyar allahu tabaraka wa ta'ala ya ce kullu nafsin za'iqatul maut wa inna ma tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuwa anin na wa khilal janna fakan faz wa mal hayatu duniya illa mata ghurur Allah ta'ala ce kowane rai mai ɗanɗanar mutuwa ce kawai dai ku sani za a cika muku ladanku sakamakon ayyukanku a ranar kiyama saman zuwa anin na wanda duk aka nisantar da shi daga wuta wa udkhila aljanna aka shigar da shi aljanna faqad faz hakika ya samu babbar rabo Allah ya samu cikin su amin wa mal dunya Allah ce kuma rayuwar duniya ba ta zamo ba illa mata'ul gurur face jin daɗi ko ɗan zama na yaudara na ruɗu wanda mutum zai iya shagala ya gafala ya ruɗu da shi alhali ba madawwami ba ne a cikin suratu zumar aya ta talatin zuwa aya ta talatin da ɗaya Allah ta'ala ya ce innaka mayyitun wa innahu mayyitun thumma innakum yawmal qiyamati inda rabbikum mu. kai Muhammadu dan Abdullah farin jakada sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mai mutuwa ne wa innahum suma da suke dariya suke sharholiya ko suke shirka ko suke munafunci ko suke ganin kamar ba za a mutu ba kafiran makka suke ganin cewa ya za a yi an mutu kuma a tashin kiyama to su ma tuna su ma za su mutu thumma innakum yawm al-qiyamati inda rabbikum tahtasimuna sannan ku dinnan a ranar kiyama a gaban ubangijinku za ku yi husuma ku yi jayayya wasu za su ce wasu ne suka batar da su wadanda suka batar ɗin su ce a babu ruwan mu ne na mu ba sita ce ta same mu saboda haka koma auka auka cikinta domin a wannan yanin ba wanda zai amfanar da wani da wani abu abin da ke da amfani kawai imani da kyawawan ayyuka a suratul ankabut aya ta hamsin da bakwai Allah ta baraka wa ta'ala ya ƙara cewa kullu nafsin za'iqatul maut thumma ilayna turja'un kowane rai mai ɗanɗanar mutuwa ce sa'annan ku masu dawowa ne ko ababen dawowa ne zuwa gare mu za a dawo da ku zuwa gare mu kenan babu wani rai dai face sai ya ɗanɗani mutuwa ba a dawwama a duniya ba wanda zai iya kubucewa mutuwa kuma ba wanda zai iya ɓoyewa da mutuwa duk inda mutum ya shiga in dai mutuwa ce ta zo to sai ta tarar da shi domin a cikin suratul anbiya aya ta talatin da hudu da aya ta talatin da biyar Allah ta baraka wa ta'ala ya ce wa ma ja'alna li basharin min qablika al-khuld afa in mitta fa hum al-khalidun kullu nafsin za'iqatu al-maut wa nabluukum bish-sharri wal-khayri fitna wa ilayna turja'un Allah ta'ala ya ce wa ma ja'alna li basharin min qablika al-khuld ba mu sanya wa wani mutum gabanin kai dawwama a doron kasa ba kamar yadda wani mawaki ke cewa walau kana fi duniya tadumu bi ahliha la kana rasulullahi hayyan wa baqiya inda duniya mai dawomar da mutanen da ke rayuwa cikin ta ne ai da manzon Allah ya zama to a raye kuma da ya dawoma amma da shi ba shi ita din za ta kare ni nimomin da ke cikin ta ma duk su kare وبعد أن لبشر من قبلك الخلد أفإن متى يزشن إن كي كامتوا فهم الخالدون في الأرض دوما ليه؟ ما ولا دوما كل نفس ذائقة الموت كل نري ما يتنتنى المتوات ونبلوكم بالشر والخير كما دي منا جربا كنا إلى شر إلى الخير دومن مقا يا يا ذاكي أمدين فتنة أمدين فتنة معنا جربا وحي a gani shin mumini zai karɓi rabawan ya dawwama akan imani ya doke ya cije ya nace ya tafi wajen ɗara Allah ko ko zai jira da baya ya ce kuma ya gabi ya haƙura waye na turja'un kuma zuwa gare mu ne za a dawo da haka na cikin suratul juma'a aya ta takwas Allah Ta baraka wa ta'ala ce qul innal mauta allazi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum ka ce lallai mutuwar da kuke son ku gujewa ba za ku tafi yaƙi ba ba kwa son a kashe ku to wannan mutuwa din fa inna hu mulaqiku sai ya zo ya tarar da ku sai ya haɗu da ku sai ya same ku wannan mutuwa din sai ta same ku da haka kenan ba ya duk inda mutum ya shiga sai ta tarar da shi kamar yadda ya cikin suratul nisa aya ta saba'in da takwas Allah ta'ala ce aina ma ta kunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujin mushayyada duk inda kuka kasance sai mutuwa ta same ku ko da ko kuna cikin manya-manyan gidaje ne da aka gina su masu tsawon katanga an rufe babu yadda za a iya tsallakawa da hannu ko a haura ko a wani abu ko ina kuke duk inda kuka shiga ko mun tsawon bene ko mun tsawon katanga mutuwa sai ta sami don haka babu wanda zai iya koyewa mutuwa ba wanda zai kubucewa mutuwa ba wanda zai ce ba zai shiga wani wuri ya tsira daga mutuwa duk inda mutum yake mutuwa sai ta same shi kowa zai mutu banda Allah ta'ala haka dai za a yi ta mutuwa har duniya ta kare gaba ɗayanta in da fuskar Allah maɗaukaki kamar da yanzu cikin suratul rahman aya ta 26 da aya ta 27 Allah ta'ala ce kullu man alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram duk wanda ke doran kasa duk wanda ke kan kasan nan fanin mai karewa ne wa yabqa wajhu rabbika kuma fuskar ka ita ce za ta dawwama ta wanzu dhul jalali ma abokin girma wal ikram da karamci a cikin suratul kasas aya ta tamanin da takwas Allahu tabaraka wa ta'ala ya ce kullu shay'in halikun illa wajha lahu al-hukmu wa ilayhi turja'un kullu shay'in halikun kowane abu mai mutuwa ne halikun anan bi ma'ana ma bayyitun kowane abu mai mutuwa ne zai kare zai halaka in aka ta biya halaka da yake nufi ba shi ya kare kowane abu kullu shay'in kowane abu karami da babba wanda kake gani da wanda baka gani abinda ka sani da wanda baka sani ba dan dai mai rai ne kullu nafsin ne to wannan halikun nafs ne wanda yake ma'anawi ko fisi wanda ake gani ne yana da rai kamar tururuwa kwaro mutum dabba tsuntsu ko kuma ma'anawi kamar bishiya. da yi kamar duke komai sai ya tafi ya tsari, na wani ha sai fuskar ubangijinka sai fuskarsa shi Allah maɗaukaki malaman tafsiri da malaman tauhidi suka ce Allah ta tabaraka wa ala na ambatan fuska domin ya nuna daraja da matsayin fuska dama Allah yana da fuska don imanin mu shine fuskarsa ba irin ta wani daga cikin halittarsa ba kuma a jikin ɗan adam ma ko kowace halitta ta Allah fuska ta fi daraja shi yasa ko duka za ka yi aka hana kai mali ko ɗanka za ka duka ko almajirinka ko ɗalibinka ko matarka ko ko waye asali ne dukan ba a so amma ya zama da yura ana yi don ladattarwa to amma ban da fuska don abu mafi daraja a cikin halitta shine fuska shi yasa ko da fuska ake sujuda goshe da hanci na kan fuska ne saboda haka ake ko su a ƙasa lahul hukumu hukunci na Allah ne wa ilayhi turja'una kuma zuwa gare shi za a mai da ku bayan kun mutu an yi kiyama a cikin wani hadisi da al-Imam bukhari ya rawaito ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya bayyana balo-balo cewa kowa zai mutu mutum da aljan in ban da Allah ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce a cikin wannan addu'a da yake an hayyu allazi la yamutu wal jinnu wal insu yamutuna kai ne rayayye wanda baya mutuwa aljan da mutum kuwa suna mutuwa ashe kenan kowa zai mutu banda Allah tabaraka wa ta'ala wannan siffar mutuwa kenan ko kuma abin da mutuwa take ɗanta da shi kenan na farko abu na biyu da mutuwa take ɗanta da shi shi ne kowa na da lokacin mutuwarsa ko ba wanda ya isa mutu kafin lokacin shi ko da mutum na son mutuwa bai isa ba sai lokacin ya yi in ya ga dama ya je bakin titi ya tsaya mota ta zo ta make shi in lokacin mutuwarsa dole sai mutu ba sai da ya ragara da a kai shi shika ya ta wahala ba ya mutuwa sai lokacin sa kowane rai na da iyakantaccen lokacin da zai mutu na zo ta kila za a yi mamaki ina ta amfani da lamirin namiji bayan ko a hausa an saba amfani da lamirin mace a wajen rai amma ba daidai ba ne lamirin namiji shine daidai don rai namiji ne a hausa amma a larabci mace ce nafsu saboda haka kowane rai na da iyakantaccen lokacin da zai mutu kuma ba wanda ya san lokacin mutuwarsa babu wanda ya san inda zai je mutu sai Allah ta'ala wannan na daga keɓance keɓancen mutuwa a cikin sota ala imran a ta ɗari da arba'in da biyar Allah ta baraka wata ala ce wa ma kana li nafsin an ta mota illa bi iznillahi kitaban mu'ajjala bai kasancewa ga wani rai kowane rai ya mutu sai da izinin Allah kuma lokaci ne iyakantacce ajali ne rubutacce sai lokacin ya yi, ba wanda ya sai mutu sai lokacin shi ya yi, bai kuma ya sai mutum ba sai da izinin Allah a cikin suratul zumar ko a cikin eh, suratul zumar a ta arba'in da biyu, Allah ta tabaraka ta ta'ala ya ce Allah ya tawaffal anfusahina mautaha wallati lam tamut في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى الله تعالى يقول الله يتوفى الأنفس حين موتها حين موتها الله ne ke karɓar rayuka lokacin mutuwarsu wallafi nan ta mutu shi mananiha wanda kuma mutuwar bai zo ba to ana ɗaukar ran ana ɗauke ta a yi kamar ta aurata rasa ta gaba ɗaya a lokacin bacci sai sa bahaushe yake cewa ne bacci kanin mutuwa kuma hadisi ne bahaushe yake kokarin ikiti ba shi da gare shi hadisi sahihi ya zo annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce annawmu akul maut annawmu akul maut bacci dan uwan mutuwa ne to zai ba wajen tun da wasan an ce dan uwa ne kuma ya kaddara tsakanin bacci da mutuwa ya yi girma zai da aka sai ya mai da bakin kani mutuwar kuma wa abuwa da ne domin tsakanin mutuwa da bacci in ana so a san waye babba ai ko shakka babu ko karamin yaro da ya taba ganin mutuwa ya san bacci kani ne ga mutuwa zai da aka sai ba wace kawai yake almautu ai annawmu aqul maut ai bacci kawai kanin mutuwa hadisi sahihi to Allah ta'ala shi ke daukar rayuka lokacin mutuwarsu wanda kuma mutuwar ba ta zo ba ko kuma rayukan da mutuwar su bai zo ba ta zo ba to lokacin barcin su sai a ɗauke su sai zama suna hukuncin kamar mutuwa sai su kulle fika ba alai almaut wanda duk aka ɗauke duk ran da aka ɗauke to idan ya zamanto lokacin barci ne in mutuwar ta zo a lokacin to shikenan ba ba za a dawo ba idan ko mutuwar ba ta zo ba lokacin da ake nufin an tafin kenan gaba ɗaya sai lahira kuma to wannan sai a saki to shi ne Allah ta'ala ce fa yumsiku allati qada ba alai maut wanda aka kaddara aka hukunta mutuwar cewa mutuwar na hakika ne na hakika ne ba isti'ara aka yi ba na hakika ne an tafi kenan to sai a rike ran shi kenan dama an ɗauke to an rike kenan wa sulul ukhra ita kuma wanda ba kaddara ba hukunta tafiyar lokacin kenan ba to sai a sake ta sai ya zama to in an yi baccin sai a farka amma an sake ta din to ila ajalin musamman za a saki wannan ran ne zuwa ga wani ajali abin ambato ma'ana iyakantaccen lokaci da aka hukuntawa wannan rai a suratul an'am aya ta 60 Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa huwa allazi yatawaffakum bil layl wa ya'lamu ma jarahtum bin nahar ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى Allah ta'ala ya ce wa huwa allazi yatawaffakum bil layl kuma shine wanda yake karɓar rayukan yake kashe ku da daddare mutuwa da ake nufi a nan barci wa ya nan ma jaratun bin kuma ya san abin da kuke yi da an ɗauki rayukan ku kun yi barci lokacin yini kuma da rana an san abin da kuke aikata kai kawon ku kutse kutsen ku shige shigen ku shige da gidan ku don an sani duk abin da kuke mai kyau da mara kyau don an sani sun bayan afu kun fi sannan a cikin yinin ne zai ta da ku tayarwa kala biyu in an yi bacci da dare za a farka in arziki da ya to ga an ta da mutane ke na a yini fassara ta biyu ta malamai kiyama za ta tsaya ne da yini a cikin yini ba da dare ba domin duka ayoyin da suke magana kan kiyama suna magana ne akan yau ba su magana akan laila liyanku ba ajalin musamman fasaran farko wanda suka yi bacci ɗauke ransu kenan bisa hukunci sai ya zama an tada su cikin rana ko da yini a lokacin da gari ya waye za su ci gaba da harkokinsu to za a ba su ne mu yi kuba ba ajalin musamman domin a hukunta wani iyakantaccen lokaci abin ambato da aka ba su dama su rayu To da wannan ayar ma tana nuni zuwa ga cewa kowa na da lokacin mutuwa in kuma lokacin ya zo ne za a mutu in lokacin da zo ba za a mutu ba a surfa al-imran aya ta 154 Allah ta'ala ya ce kullu kuntum fi buyutikum لبرز الذين كتب عليهم القتل الى مضاجعهم waɗanda ba son su bi yaƙi wanda ke ganin kamar mutuwa tana filin yaƙi ne wajen jihadi to a gaya musu in ma kuna cikin gidajenku a cikin ɗakunanku kun ɓoye nan ko to wanda duk aka hukunta mutuwa gare shi a wannan rana ko a wannan tafiya ko a wannan yaƙi haka nan zai fito ya bar makwancinsa ya fito zuwa ga inda nan za zai faɗi ya mutu ba ana cewa man kanat ya bi arzin ba falaita ya mutu fi arzin suwaha wanda dai ya zamanto mutuwarsa an hukunta a wuri kaza ne gari kaza ko kasa kaza ne to bai mutuwa ko sai ya can hadisi ne yake fa'idantar da haka wanda al-Imam Ahmad da Tirmidhi suka rawaito manzo sallallahu alaihi wa sallama ya ce iza arada Allah ta'ala tabbaru li abdin bi ardin ja'ala lahu fiha aw qala biha haja idan Allah ya nufin karɓar wani dawa a wani garin to sai Allah ya sanya mashi wata bukata a garin sai bai isa ya zauna inda ke ba ya can ina ba da misali a wurare da yawan gaske da wani baba nawa ya bar gida tun ba a haife mu ba ya tafiya ya je wurare da yawan gaske kasashe mabambanta ya shekara ina jin arba'in aka ce ko da bakwai ko da biyar bai dawo ba ko ma yana jin hamsin da ta ambata sai takwas shekara biyu da ya wuce kawai sai ga shi kamar an je shi daga sama wani jikan shi da wani ɗan shi suka je kawai suka taho da shi ya kuma ya zo bayan shekara hamsin muke jin mamanta ba da ya zo kwana tara yayi a duniya ya mutu kwana tara katal Allah da kiran shi saboda haka hadisi ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam ce idan Allah ya yi nufin daukar rabbawansa ruhin bawansa a wani garin ko a wata kasar sai Allah ya sanya mashi wata bukata a wurin sai ya ji malamin mu Sheikh Abubakar Ikara a ya ji Abuja ne zan dawo da shi bare da rai ne to haka Allah yake abin sa sai Allah ya sanya wa ba wata bukata kawai sai kama mara dubi ko yana kan hanya dizai zai tafi sai a buge shi a mota cikin nan. ko kuma kawai ya faɗi ya faɗi kenan ga dai daga cikin manya-manyan barazan arewa barazan arewa gurin kaftin usman Jibril allah ji kansa ta kiyaye ranar laraba in ban manta ba ya bar Kaduna zuwa Nasarawa kefi can mahaifarsa ya je can laraba da ya tafi laraba aka hira da shi har lokacin barci ya tafi je kwanta to tashin da bai bakin haka ya bar kaduna da iyalansa da ƴaƴa da jikoki da jama'a da ke son ganin shi wasu ma ya masa alƙawuran za ta tsira ma a sabar a gidan shi amma ya tafi bai dawo ba to haka mutuwa take ba wanda ya san lokacin da zai mutu ba wanda ya san wurin da zai mutu in kuma lokacin ya yi sai ya tafi in dai lokacin ya zo to mala'ikan mutuwa da mataimakansa za su ɗauki rai da izinin Allah ba tare da tarin lokaci ba ko rage ba tsari ba rage kamar da yana cikin suratul munafiqun aya ta goma da aya ta goma sha ɗaya Allah ta'ala ya ce wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an yati ahadakum al-maut fa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها Allah ta'ala ya ce wa anfiqu mimma razaqnakum kuma ku ciyar da abin da muka azurta ku da shi don Allah saboda Allah dan qabla an a ahadakumul maut tun da mutuwa ta gowa ɗayan ku sai ya yazo yana cewa yayin da ya ga mutuwa ta zo masa rabbi Laila laula akhartani ya ubangiji ina ma da za ka jinkirta mani ka tsara min lokaci ina ajalin karibin ko da ɗan ƙanƙanin lokaci ne lokaci makusanci fa'a sadaka in imani ko kuma fa'a sadaka in yi sadaka da dukiyata wa akun mina salihina kuma in zan daga cikin mutanen kwarai mutane managarta nagargarin mutane salihan bayi Allah ce lai yu'akhir Allah nafsan sai dai tabbas Allah bai wa wani rai idan ja ajalawa in inda lokacin ya zo saboda haka in lokaci ya zo sai mutuwa a suratul araf aya ta hudu, Allah ta'ala ya ce wani kullum ummati na ajalun sai ga ja ajaluhu la na sa'atan da la yastaqdimun kowace al'umma na da iyakantaccen lokacinta kuma idan lokacin nasu ya zo la ya takhira na sa'atan ba a jinkirta musu na sa'a guda wala ya taqdimu da kuma ba a gaggauta musu ba ƙari ba rage kafin lokacin yayi ba za a ɗauke ran ba bayan lokacin yayi lokacin nayi ba kuma za a jinkirta ba a suratul sajda aya ta goma sha ɗaya Allah tabaraka wa ta'ala ce kul yatawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum thumma ila rabbikum turja'un kace malakul maut mala'ikan mutuwa allazi wakila bikum wanda aka wakilta shi don aikin ɗaukar rayukan ku shi ne ya tawaffa ku zai karɓi rayukan naku kuma ila rabbikum turja'un kuma zuwa ga ubangijin ku ne za a maida ku wannan aya tana nuna wa balo cewa idan lokacin mutuwa ya zo to mala'ikan mutuwa da aka wakilta shi ba sunan shi a zara'ilu kamar yadda ake cewa ba sunan shi malakul mauti kamar da alqur'ani ta ambata domin suna azra'il suna ne isra'iliya daga wajen waɗanda ba musulmi ba aka samu wannan suna don haka malamai ke cewa ya dace a takaitu akan sunan malakul mauti sunan sa sai za a ba su ke cewa mala'ikan mutuwa kenan kun ga cewa kowa na da lokacin mutuwa Kun ba wanda ya san lokacin kuma lokacin ya zo sai ya tabbata mutuwar za ta auku ko ba wanda ya san inda zai mutu a ina a wani lokaci a wani yanayi dai wannan ilimi ne na gaibi sai za a cikin suratul kuman Allah da baraka wata ala da tabbatar da haka wa ma dare nafsun ma za taksibu gudanar wa ma dare nafsun bi arzik ardi tamut ba ran ba wani rai da ya san me zai aikata gobe to ba zai rayu ko ba zai rayu sani ba ko ma ya rayu me zai aikata sai gari ya waye gari to ma ta dali nafsun da yayi ardun tamut kuma rai bai san a wani gari a wata kasa a wani wuri zai mutu ba dai wannan ilimi ne na Allah ta'ala shefa hadisi ya tabbata a ruwar al-Imam Muslim hadisin da Ummu Habiba ta yi addu'a ta roki Allah ya bata zamantakewa da jin daɗi da mijinta da babanta da ɗan babanta Abu Sufyan ɗan'uwanta uwanta mijinta manzan, Allah su alaihi wasallam manzo yake da ma roki Allah ya yadda ke Allah ya miki alheri Allah ya miki gabara da yafi domin babu wani rai da zai wuce inda aka iyakance masa Abdullahi bin Abbas rabbi anhu ma kamar da cikin wani asari ya bayyana cewa babu wani rai da zai ƙetare lokacin da aka rubuta masa babu ya taba hujja da faɗin Allah ne kulle ajalin kitab kowane rai ko kowane ajali na da rubutaccen lokaci ba a wuce wani. Tawar ba iya cewa hadisi ya zo hadisin da al al-Bukhari da Muslim suka rawaito daga Anas bin Malik manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda yake so a kara mai rayuwa a tsawaita masa rayuwarsa ya sadar da zumuntan shi malamai suka ce abin da ake nufi a nan ba ana nufin lokacin sa yayi ne ya wuce ba a'a abin da ake nufi shine za a sa ma rayuwarsa albarka a azurta shi da salihan 'ya'ya waɗanda za su yi masa addu'a bayan mutuwarsa sai ya zama to shi ya mutu amma alkhairi na bin shi kabarinsa yanayi na uku game da mutuwa shine idan an mutu ba a dawo wanda bai ya mutu to kiyamarsa ta tsaya kiyama karama alkiyamatu sugura tashi ta tsaya kenan da an mutu shi ke nafa ba dawowa cikin wannan duniyar har abada kafirai da mujirmai za su yi burin a jinkirta musu don su dawo duniya su aikata ayyukan alkhairi amma ba hali haka za a rayu a barzahu bayan mutuwa har zuwa ranar kiyama a cikin suratul mu'minun aya ta 99 da aya ta 100 Allah ta'ala ya ce hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbi irji'un la'anni a'malu salihan fi ma tarak kalla إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون Allah ta'ala ta ta iza da adamul har sai mutuwa ta zo wa ɗayansu daga cikin waɗannan da suka kangare wa Allah suka kafirce suka ki imani ko kuma daga cikin wanda suka imani amma suka dawwama wajen sabawa Allah ɗayan su je ka dina cewa rabbir jiwon ya Allah dawo da ni duniya ya Allah ka kyale ni ka dawo da ni duniya ka bar ni la ya amalu salihan fi ma tarak ko na samu damar aikata ayyukan alkhairi cikin abin da na bari na bar dukiya ban ciyar ba ya Allah ka bani dama in zan ciyar da ita na bar kaza ban yi ba ya Allah ka bani dama in ya Allah na cutuwa ne ban mai damar zaƙinsa ba wannan abin zai bi ni ka bani dama in dawo in Allah ce kalla ina inna kalimatun huwa qa'iluha kalma ce kawai ne ya kawai dai kalma ce da ya faɗi wasu malaman suka ce a kalma ce da dole ya faɗi wasu suka ce kalma ce da kawai ya faɗi wasu suka ce kalma ce da dole ya faɗi a akwai bambanci a wasa ko kalma ce kawai shi da ya faɗa ne dai ko ko da ma an dawo da shi zai sake aikata tsiyami ko kuma kalma ce da dole ya faɗi don a lokacin ya ga mutuwa ba yadda zai dole ya burin ya dawo amma kuma ya makara wa min wara'ihim barzakhun illa man yub'athun sannan bayan nan kuma abin da ke baya da mutuwar ba a mutu to rayuwa ce ta barzakhu haka za a zauna a kabari ba duniya ba ba lahira ba tsakanin duniya da lahira akwai rayuwa wata rayuwa rayuwar kabari ita ake kira rayuwar barzakhu haka za a zauna ila yau mai har zuwa yinin da za a tada su ranar kiyama kenan don ai sakamako sannan a suratul munafiqun da muka ishara ɗazu aya ta tara da aya ta zuwa sha ɗaya Allah ta'ala ya gaya mana irin wannan waɗanda ba su aikata aikin kwarai ba za su yi burin su dawo amma ba dawo ba dawo Allah ta'ala ce ya yi allazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah wa man yaf'al zalika fa ulaika humul khasirun وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولا يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون واصبوا لي مؤمنين أنا وندك بجنوا الله سكي إجراني suka ƙi yin aikin alkhairi su kansu sai sun buru su dawo ballantana kuma kafirai dan da ma lokacin mutuwa a ranar lahira kafirai da mujirmai za su ci gaba da yin burin dawowa duniya don su aikata ayyukan alkhairi amma ina babu dama a suratu ibrahim aya ta hudu, Allah ta'ala ya ce وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجد دعوتك ونتبع الرسل الله تعالى يقول وأنذر الناس kuma kai wa mutane gargadi ka gargadi mutane game da lahira su bar kafirci su bar shirka su ga Allah su ga nabiya su yau ba ya fi mun azab ka gaya musu ka gargade su yinin da azaba za ta zo musu sai ya ƙunin da zina zaran waɗanda suka yi zalunci ta hanyar kafirci da shirka ko kuma suka zalunci kawunansu ta hanyar sabawa Allah da yin ayyuka ba don Allah ba da su dai suna musulunci suna sallah suna kaza amma ayyukansu ba don Allah ba ko kuma sun yi ayyukan amma duk sun cuɗanya da surkulle sun cuɗanya da gida duk abin da su sai sun yi ƙari sai sun ci duniyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun nuna manzon Allah bai iya ba sai sun nuna manzon Allah ya rage wani abu kai da sun zalunci da su aiki. to a wannan yini azzalimai za su rika cewa rabbana akhirna ila ajalin qaribin ya Allah ka jinkirta mana zuwa wani dan lokaci kankani wani dan lokaci makusanci mu jin da'awataka mu samu daman amsa da'awarka amsa kiranka amsa abin da kake mu bi wala tabi'ir rusula rusula kuma mu biyayya ga manzanni mu bi mu masa da'a cikin abin da suka shi na shari'a sama ina Allah ta'ala ta ba raya kuma ne kuka a tsawon lokaci har ma kuka manta shin manzannin bai zo muku bane masu gargadi kenan a lahira ma sai kafirai da mujrimai sun yi burin dawowa duniya sai dai kash sun makara a suratu shura aya ta arba'in da hudu Allah ta'ala ya ce wata zalimina lamma ya al'azaba na hal ila maraddin min sabil kuma ma ka ga azalimai mushrikai kafirai a yayin da suka ga azaba kurkuru balabalo za ka auka mata za a kai su ya ta na za ka ji suna cewa hal ila maraddin min sabil shin akwai hanyar da za mu koma duniya صلاحا باتا نعم. أقول لك أنا أعلم آية تأشر من دبك تعالى يكي ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بلا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون Allah ce kuma da kaga a lokacin da za a sai da su a kan wuta da su kawai aukawa da su wuta za yi sai ta suna cewa su ‘yan wuta din kafirai da mujirmai ya laita na mu nurattu ina ma da za a dawo da mu ko a mai da mu duniya wala muka zai ga rabbina in da aka mai da mu duniya ba za mu karanta ayoyin ubangijin ba za mu imani wa nakuna minal mu'minin ko mu zama daga cikin mu'minai Allah ce bar balawa ba ka ne ko min kan kai abin da suka manta suna koyewa ne ya bayyana gare su balo ana gaya musu Allah suna ki ana gaya musu mutuwa suna ganin kamar wasa ana ce musu an mutu ba dawowa sun ɗauka wasa ne ana gaya musu lahira da firgitin da ke ciki da bala'o'in da ke ciki da fitinar da ke ciki da hisabi da sakamako da sirabi da wuta duk sun ɗauka wasa ne abin da suke koyewa na kafirci shine sakamakon shi bai gare su wani rudu ɗan da ma za a mai da su duniyar la'adu limanuhu an abin da aka hana su shi za su koma su aikata wa wula kaji lakadibuna kai da makareta ne yanzu kare kawai suke yi dan sun ɗauka kare za su cece su a wannan lokacin haka na suratul sadara aya ta goma sha biyu Allah ta tabaraka wa ta'ala ya ce wa lam tara idil mujrimuna Na ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا ممكنون الله تعالى يتي da kaga lokacin da mujirmai za su sun kuyar da kawunansu gaban ubangijinsu a wajen ubangijinsu sun rika cewa rabbana ya ubangiji absarna ba mu daman gane abubuwa yadda suke ko kuma na, yanzu kan mun gani mun shaida wa sami'na mun kuma bi mun yadda da haka farji'na ya Allah ka mai da mu ka mai da mu duniya na amal salihan don mu aikata aiki na kwarai inna muqinun hakika mu kam mun yi kini yanzu kan lallai abin da ake faɗi game da lahiran nan gaskiya ne yanzu mun gani mun ji kuma mun ji kururuwan wuta sami'u tagayyuzan wa hira sun ji kururuwarta sun kuma gani saboda haka abtar ma mun gani wanda ni ina mun ji saboda haka tun da haka ne farce na yanzu ka mai da mu duniya Tunda da mun yadda yanzu mun yaki ne na amal za mu aikin kwarai wato ba su yadda su yi aiki da gairu ba ba su yadda su yi imani bisa gairi ba su yadda bisa abin da ya zo na shirya ba Ba ka yan uwa idan an mutu ba a dawowa abu na uku kenan game da mutuwa abu na hudu yan uwa mutuwa musiba ce mutuwa musiba ce domin ko Allah ta bari wa ta'ala ya siffanta ta da musibar a cikin suratul ma'ida aya ta ɗari da shida Allah ta'ala ya siffanta mutuwa da musiba ya ce fa asabatkum musibatul maut halin tafiya ne sai zan musibar mutuwa ta same ku da su za ku mutu to sai ku nemo don kuna da wasu da za ku bari Ke kenan mutuwa musiba ce yan uwa abu na biyar mutuwa a bace ne yanke dukkan jin daɗi kamar yadda hadisi ya tabbata a ruwayar al turmi Tirmidhi da Nasa'i manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce aksiru min ha hazimil lazzat ku yawaita ambatan mai yanke dukkan jin daɗi mutuwa ke duk abin da kake ciki na jin daɗi kana da amarya kana da yaya ne kana son ka ga sun taso sun zama kaza ko ma sun zama wani abu suna kawo maka abubuwa ka samu mukami ne wani matsayi kake da shi wani kuɗi wani kuɗi ka samu wata dukiya ko ma ne duk jin daɗin da kake yi to mutuwa na zuwa za ta yanke wannan jin daɗin hazimin lissafi mutuwa a bace mai firgitarwa tana da tada hankali tana da musiba akwai bala'i cikin mutuwa akwai firgitarwa ba abin da ya mutuwa firgitarwa ka sai da wanda ibn abi dunya ya roto daga shaddad dan aus yana cewa al-mautu afdau hawlin fi dunya wal akhirah al-mu'minina mutuwa ita ce mafi firgitarwa mafi tada hankali ga mumini a duniya da lahira duniya da lahira ba abin da ke a firgitarwa ga mumini wal mautu ashaddu min nasharin bil mutuwa ta fi a tsada mutum da zarto tsanani a sa mutum a tsada shi kamar da ake tsada katako to mutuwa fitina ta fi wannan wa karbin bil makare a sa almakashi shi ne karko makare a sa almakashi a yanka kamar yadda ake yanka yadi ko takarda tak tak tak to mutuwa bala'inta tsananinta ya fi yanka da zartu wa gallin fil kudur bala'in mutuwa da tsananinta da fitinarta da firgitinta ya fi tangal tangal da falsan falsan da ruwan da ke cikin tukunya yana da barbaka yake ruwa tausaya yake tambal tambal tambal tambal to ruwa mutuwa ta fi wannan bala'i walau annal mayyita nushira shaddad bin auzu ce da mutumin da ya mutu da matacce an kashe shi ta hanyar tsaga shi da zarto ne sai aka tada shi ko kuma an kashe shi ta hanyar yankawa da da almakashi sai aka tada shi ko kuma an sa shi a ruwa aka dafa ya zabarbata ya mutu sai aka tada shi da aka tada shi fa ukhbira ahlud duniya, ko kuma fa fa akhbara ahlud dunya bi alam al maut ya ba mutanen duniya labarin radadin mutuwa ma man tafaku bi aishin wala lazau bi naumin da zai ba su labarin raɗaɗin mutuwar da ya ji lokacin mutuwa bayan ya mutu ko da ko da zarto aka yanka shi aka tsaga shi ko da da almakashi aka yanka shi ko da zabar baka shi aka yi arwa sai kuma aka tada shi sai zama zai ba mutanen duniya wanda ba su mutu ba iri iri ya ba mu labarin raɗaɗin mutuwa to da rayuwar mu ma gaba ɗaya ba za mu sake jin daɗin ta ba za mu sake amfana da ita ba sai ta zama mara amfani saboda firgici da tsoro da barci ba za mu tsara jin daɗinsa ba saboda firgici da tsoro abu na shi da yankuwa mutuwa a bace mai raɗaɗin gaske tana da raɗaɗi kwarai da gaske a cikin sotu ka aya ta goma sha tara Allah ta'ala ce wa ja'at sakratul maut bil haqq zalika ma kunta min tutahid kuma raɗaɗin mutuwa ya zo bisa gaskiya zalika makon ta min sayyid wannan shi ne abin da kanta kana kaucewa ba ka so to ga shi yazo inda mutuwa ta zo ba kenan ba abin da kake kaucewa kake gocewa ba ka so same ka to ya zo da mutuwa kuma haka yake da gaske Ta haka cewa da mutuwa ya fi da kafirai hatta mu'minai kan ɗanɗana raɗin mutuwa Gargadon yadda Allah ya so dangane da kafirai Allah ta baraka wa ta'ala ya ba mu labari a suratul an'am aya ta 73 walau tara idh zalimuna fi gamaratil maut wal mala'ikatu basitu aydihim akhriju anfusakum Allah ta ina ma da ta ga lokacin da azzalimai kafirai kenan suke cikin gamaratul maut ibn abbas ya fassara da sakaratul maut tsananin radadin mutuwa wal mala'ikatu ba su basutu aydihim da mala'iku a halarce sun da hannunsu sun miƙa hannunsu suna ce makafiran nan an anfusakum ku fito da rayukanku da kanku ku kwakulo ku fisgo ranku ku bamu Allah ya siffanta radadin mutuwar kafirai da gamara gamara sananin radadi don wasu malaman suka ce sakarat bai kai gabarat ba akwai kuma na jama'a to Allah ya sattanta mutuwar kafirai da gabarat manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam lokacin da yake rashin lafiya rashin lafiyan ya tsananta ya zama yana dab da rasuwa ya samu kan cikin raɗaɗin mutuwa duk da cewa shi ne mafi sanin Allah a cikin al'umma shi ne mafi tsoro shi ne mafi kirki shi ne mafi kiyaye dokokin Allah shi ne mafi mummunantakan wannan al'umma amma duk da haka raɗaɗin mutuwa ya same shi ya to yana cikin damuwa yana rufe a mayafi sai ya buɗe fuskarsa sai ce Allah ya tsere mai hudu nasara sai yake kaburban annabawansu a matsayin wuraren ibada a wani hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a ranar da zai mutu yana da rasuwa Allah ya saka mishi da alkhairi ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallama yana tabbar barin duniya yana cikin radadin mutuwa akwai wani mazubi da akwai ruwa cikinsa manzon Allah yana tsoma yatsa ko hannunsa mai albarka a cikin ruwan yana cewa la ilaha illallah inna lil maut la sakarat la ilaha illallah inna lil maut la sakarat ba wanda ake bauta da su sai Allah kai lalle mutuwa na da radadi manzon Allah kenan ina gani ina ga kai da amma mumini din na samun sauƙin wannan radin saboda bisharar da mala'iku ke yi gare shi lokacin mutuwarsa sai da madadin wannan musara din na sanyaya na yayyata wa wannan rabuwa shi ya sa duk da wannan raɗin wannan Allah sa sa bai kushe da yana umarni na hali duk da wannan raɗin wannan Allah murmushi ya yi a ƙarshen al'amari gaba ɗaya ya daga hannun sai ya shiga cikin ala shi Da domin ya dama a cikin sautu fusulat a ta talatin zuwa talatin da biyu Allah ya damu na irin bisharar da ake mumini lokacin mutuwarsa إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نعم أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من كفور الرحيم ملائكة هذا لوكة المتوى سوى بشارة ya ce la ta khafu kar ku ji tsoro mutuwa ba komai wala ta amanu ma ku bakin ciki ba kuma kun tafi lahira wa bishiru kuma ku yi bishara ku faranta ranku bil janna daga da aljanna da allaki kuntum to azuna aka muku alƙawarin ta na na ya uku mu ne da ta lamar ranku fil hayati dunya a cikin rayuwar duniya wa bil akhirah da lahira wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum a lahiran nan in kun je kun shiga aljanna duk abin da ranku ke so za ku samu duk abin da ranku ya sha'awa za ku samu wa lakum fiha ma tad'un kuma duk abin da aka tanadar maku aka yi tattalin sa ciki yana nan za ku same shi nuzulan min da kurrayin wannan ba kawai masauki ne liyafa ce ta yi bako kadan ta da musu dan abin sha kadan ta ya mai farau farau kafin ta shirya masa abinci na musamman wannan liyafa ce masaukar bako ba kawai to wannan irin bishara tana sa wa mumini sauki da taushi da sanyi a ransa sai da wannan ratsi na mutuwa ne bai damai ba irin yadda yake damun waninsa sannan akwai hadisi wanda ban gama tantance ingancinsa ba kafin in taho nan aka ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce amma ina sa ran ya inganta innal mu'mina ينزل به الموت ويؤاين ما يؤاين فودع لو خرجت يعني نفسه والله يحب لقاءه فإذا كان عدوا لله نزل به الموت وأين ما آن فإنه لا يحب أن تخرج روحه بعدا والله يبغض لقاءه ما يكي صلى الله عليه وسلم إن صح أن في الكون yake lalle shi ne mutuwa in ta zo maka ya ga abin da ya gani ya sha wuyan da ya sha da maganar daɗi da magagin mutuwa to sai da zama wanda laukar da sai ta bure ta fata ran ma dai kawai fita a huta domin ya san cewa ya ayyatu hannas mutuwa inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiya ya san haka kuma Allah dama yana son ya haɗu da shi amma in ya kasance makiyayin Allah ne kafiri kenan ya zama mutuwar ta zo ta sauka da yaji ya wahala ya sha abin da ya sha na azaba da wahala da zafi da magaji to sai da baya san ran ya fita kuma dama Allah yana fushi da shi ba ma ya sanya haɗu da shi gaba ɗaya sai kun wannan dalili ne ita da cewa ba gagin mutuwa rantsar mutuwa na kowa ne amma mu yana samun sauki saboda bushara saboda alkhairin da yake gani saboda irin abin da mala'iku za su nuna masa lokacin mutuwarsa to kasancewar mutuwa ita ce karamar kiyama kasancewar idan an mutu ba dawowa kasancewar wanda ta ya mutu to shi kan kiyama sa ta daya sai dai jira babban kiyama ta kowa da kowa amma shi ta isa don ba zai dawo ba cewar mutuwa tabbatacciyar aba ce kuma kowa sai ya mutu akwai bukatar musulmi mumini ya yawaita tunawa da mutuwa a koyaushe domin tunawa da mutuwa zai zaburar da mutum wajen yin shiri da tanadi da kintsi da tattali da mutuwa ɗin zai rage masa dogon buri kasancewar dogon buri yana jawo gafala zai haifar maka da zuru gudun duniya da yarda da kaɗan ɗin da Allah ya raba da shi tuna mutuwa zai kwadaitar da mumini game da lahira zai sa ta ɗa'a ga Allah don daga ya dace da alkhairi a lahira idan mumini ya zama yana yawaita mutuwa hakan zai sauƙaƙa masa musibar duniya duk abin da ya samu na musiba a duniya an yi tuna ta aima zai mutu zai ce ta wannan ma mai sauƙi ne inda mutuwa ne fa ya faru gare ni shekara biyu da ya wuce ina sauri zan tafi Kano ba kuma sauri ba a ranar akwai karatu da muke yi da malamin Malam Abdulwahab a gidan rediyon kano duk mako na kan tafi daga nan zaria in je ne karatun makon da na shirya in na je wannan makon to zan ɗauki watanni ban koma ba zan gaya masa kuma a samu wasu a ci gaba da su na ban zariya da wuri na saba in tafi kamar awa uku ko awa biyu da rabi kafin lokacin ban zariya in yi sassan saura awa ɗaya ko saura minti arba'in da biyar mu wuce can wata ran ma na je ban iya zuwa sai dai mu haɗu can a ranar na tafi da wuri tun ana sauran awa wajen biyar Allah cikin ikonsa ina tafiya saura kilomita sittin da ɗaya zuwa Kano sai kawai muka yi haɗari daga ni sai kanina da sabuwar mota sai da muka juya sau biyar a cikin motar mu motar sai na bara da kai kata kata shi bus ya fito ta gilas ni ina tsaura a gidan amma gaba ɗaya duk nan da aka yi kujewa kai ne a yatsa to yanzu maganar lalacewar mota ce ko maganar cewa mun cire garin ya zama da zare saboda haka in mutum na tuna mutuwa yakan sa in mutum ta ta mai sai zai sauki domin da mutuwa ce a kai shi kenan sokin abin ba, niyyar da aka yi ta zuwa yake alkhairi ne in Allah ya karba ya dan yayyanke amma haka sai da muka isa karan ba domin duk da sauki muka je muka dawo mutane da kuma sani ba sai wanda mai gaba da bakin mu mota kuma aka jata aka tabbata kuma a ƙarshe ma aka zo aka gyara ta duk da take kata kata a shaida nan shi ne in dai mutum allah ya ce taimaka yana ma na mutuwa in musida ta samai zai ga abin da sauki an kore ka aiki ya kace to yanzu da daure na kai ba ko ba ba wanne ya sauki ko kora ko daure an ce ba a yi da kai an gaji da kai ka tafi an sallame ka ba ka yi sallama ba to wasu kuma da ba a sallame su zai ka ji da sai an kama su an sa musu kwa da ba da ya kira ka ba a biya ka kudin sallama ko da ba ka so ka bar aiki a lokacin akwai wanda ya fita yana sauri zai yi tafiya sai ga mota ta za ta tashi na ajira ajira ya isa wurin ya dawo motar motar ta ja yana bakin ciki ya yi hasarar abin zai je gare shi ya samu wata motar bayan awa ta ya shiga ya kama hanya ya tafi to a hanya suka tarar da wannan motar ta hadari duk wanda ke cikin motar ya mutu domin da hanya cikin shi ma da ayi jana'izarsa sai zama da shi aka taimaka fito da gawa shi yanzu musibar da ta samai ta an ba an bar shi ba alheri ba Allah ya sami ni mana ne. To, ne kun yana kudu da mota sai mun shiga ta tsana mana kai mun kan ne shi ba ba da guri ba sai sai kai mana. Ba kuma je mu gana bai mana ne. Ina ne ku ga nan ta ji yake wani masu kudin kwarai ke kan shi ina zuwa wala wala muka ce wani kasa mu nan kuka wani karfai ne muka da zuwa mutane wajen boko su muka shi mutu to tuna mutuwa yana taimakawa bawa in musiba ta same shi ya yi hakuri tuna mutuwa na gafararwa zuwa ga tuba saurin tuba da kokarin ɗinke baraka da bawa yake da ita ta addininsa saraka da yake da ita tsakanin shi da ɗa'a ga ubangijinsa tunawa da mutuwa na sa wa mutum zuciyarsa ta taushi kuma hawaye ya zubo mata a ido wanda ko dinne kuka saboda Allah sakamakonsa aljanna kamar da hadisi ya nuna tunawa da mutuwa na dawowa bawa tawali'u ɗanɗan da kai da nisantar girman kai da zalunci domin idan ba a zan zai mutu a ƙarshe na ɗauke da na shi ban gan a nan masallacin ba ya sa akwai motar liman wanda shi liman bai da ta bai da matsayi sai abin daukan da ne motar sa ya san za a ɗauki a a turbuka shi a rami a manta da shi to da girman kai zai karshen shi kasa ba ta ci wanda girman kai idan ya san zai mutu kuma in ya mutu babu dawowa to zai na girman kai wa zai wa girman kai in ya san zai mutu kuma na mai sakamako na ayyukansa me yana shi mai zalunci kenan tunawa da mutuwa da manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce asiru, min zikiri hajinin lazzat na da amfani da yawan gaske to tunda dai mutuwa ita ce karamar kiyama kuma ba makawa sai an yi ta lama hala to akwai bukatar mutum ya tuna da ita ko domin tunawa da ita na da amfani nau'i daban-daban kamar yadda muka ba da misali haka nan tun da dai mutuwan nan lalle za a yi ta to akwai bukatar mutum ya aikata dukkan abubuwan da zai jawo masa tunawa da mutuwa ɗin ya aikata abin da zai jawo masa tunawa da ita akwai abubuwa da dama da malamai suka zayyana duka nazarin ƙur'ani da sunna da ke taimakawa bawa ya tuna da mutuwa tunawa da mutuwa kuma mun faɗi amfaninsa daga ta abubuwan da ke jawo bawa tunawa da mutuwa akwai ziyarar makabarta inda mutum ya nazarci zuwa ziyarar makabarta ba don ya bida ba ba don ya roƙo da sunan waɗanda ke makabarin ba a ya je don ya ga ayoyin Allah ya tuna da mutuwa kun tuna kuma an ziyaratul qubur tazuruha fa inna tudhakkirukum al-akhirah idan wannan manufa ya tafi na hana da na ana ku ziyarar makabarta ku je ku ziyarci makabarta don ziyarar makabarta zai tuna muku ko za ta tuna muku lahira bayan ka je za a ga matattu to ba zai tuna da lahira ba ba zai tuna da mutuwa ba daga cikin abubuwan da ke wa bawa da mutuwa ko abubuwan da ke jawo bawa tuna mutuwa akwai ziyarar wuraren da ake wankan gawa a kasashen da ke da tsarin da duk in an yi mutuwa ga wurin da za a je a yi wanka kamar mu a nan ba mu da wannan tsarin ko ba a gidan shi ne na asibiti ne a asibitin an samu wuri ko ina ne zai kama kawai amma a wuraren da suka ci gaba suna da tsari akwai wuraren da sai an je na ake wankan gawa don misali a makka alhamdulillah wanka duk wanda ka kasu nan za a je a kai shi a yi musu wanka wanda yana da mahimmanci kwarai to zuwa wurin mutum ya rika zuwa wurin ai da kaje ka ga wurin wanka ne ba wankan janaba ko lahira ba zan wurin wankan mutuwa ne saboda eh, haka za ka tuna da mutuwa da gaske abin da ke jawo bawa tunawa da mutuwa akwai kallon wankan gawa ana wankan gawa ka je wurin duk da cewa asali wajen wankan gawa ana buƙatar wanda kawai zai ba da gudunmuwa ne wajen wankan ba kuma mutane zuwa cikin shirin da suna kallo ba don gudun kada wani ma ya zama zai faɗa alkhairi a wurin ba don gudun kada wani ya je yana yaɗa abubuwan da ban dace ba sai da zaman to an kwadai dadda ba a bukatar kowa a wurin sai wanda yake da gudunmuwar zai bada wajen wankan to amma ba laifi mutum dan leka in ya ga mutum shirme ne a kwance sai yadda aka juya shi har ka ga zai gani halartar jana'iza da raka gawa zuwa makabarta da yin tarayya wajen rige ta na taimakawa wajen tunawa da mutuwa karanta ayoyin alkur'ani da ke magana akan mutuwa kawai suna wa bawa mutuwa furfura ya kamata ya tuna wa mutum mutuwa inda da mutum ɗin mai hankali ne ɗan dai mutum na da hankali to furfura ya kamata ya tuna mashi mutuwa rashin lafiya kan tuna wa bawa mutuwa sai sa wani ma yakan yi addu'a daga cikin magabata Allah ya bashi rashin lafiya domin ya zama mai kafaran zunubi kuma ya tuna mashi lahira mu ko yanzu kowa ko kowa yake da rashin lafiya ba wanda ke so da har ma dai abin da lafiyan Allah ya taimake mu ya mana gamtakatar mai aikin alkhairi dan ko mutum bai lafiya ba a dai burin mutuwa ba ga Allah kuma kuma ya hana mutum ya buri mutuwa ba maganar cewa Allah ya kawo mutuwa mutuwa dadi a'a wannan ba karanta mun zo ne ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ake kada ɗayan ku ya buri mutuwa saboda wani rashin lafiya da ya same ko ba ka da lafiya ba maganar buri mutuwa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ake in ma ɗayan ku sai ya burin dole dole to sai Allah ka ɗauke da na mutu ya tafi alheri ka raya ni in rayuwar ta dan baka sani ba mutuwar mai daɗi ce gare ko mara daɗi amma kana yin burin shahada to kuma shahadar nan ba dole ka zo ta hanyar a take ta a wurin yaƙi ba ai akwai nau'o'in shahada da kayan ruwa sai dai ba a samu shahada sai a mutu ne amma kai burin ita kanta mutuwar a ba a bukatar wannan na daga abin da ke jawo bawa tunawa da mutuwa aukuwar wasu ayoyi na Allah kamar girgizar kasa ambaliyar ruwa haɗa wuda a kan titi da sauransu duk waɗannan na taimaka wa bawa ya tuna da mutuwa ya zama ya zama cikin shiri tun daga mutuwa tabbatacciya ce kuma ita ce karamar kiyama akwai bukatar bawa da rubuce addu'a addu'ar dacewa da kyakkyawan ƙarshe domin gaba ɗaya mutuwa ba komai ne bala'in ba face akan me mutum mutum zai mutu malamai sun yi bayani game da alamomin da ke nuna an yi mutuwa kyakkyawa an yi ƙarshen wato kyakkyawan ƙarshe domin ɗaukar kibi to Allah ya tsare daga ruwa zuwa wuta Allah ya tsare mutumin da zai ya mutu bayan ya furta kalmar shahada kenan sai ya mutu da wannan ya yi kyawar cikawa wanda ya mutu da zufan goshi goshin shi na keto gumi Allah ya kiransa to shi ma wannan alama ce ta kyakkyawan cikawa domin hadisi ya tabbata annabi sallallahu ya bayyana cewa mumini na mutuwa ne da zubar goshi mutuwa a daren juma'a ko ranar juma'a alama ce ta kyakkyawan ƙarshe shahada a filin daga wurin yaƙi, wurin jihadi ko mutuwa a cikin jihadi ɗin, ko da ba a mutu a wurin da ake gwamzawa ba an ba mutum rauni an dawo da shi masauki ana jinyar sai mutu ai da bai mutu a filin ba to shi ma dai shahada ce saboda haka kyakkyawan alama ce ta kyakkyawan karshe mutuwa dalilin aukuwar annoba mai da gudawa ko wani abu mai kama da wannan ko mutuwa a dalilin nutsewa a cikin ruwa rijiya ko kogi ko rafi ko tafki ko teku mutuwa a dalilin raguzowar gini ya ruso ya danna mutum ya mutu mutuwa a dalilin lalura a ciki ciwon ciki ne ko kuma da da suka ce hatta kishin ruwa ma shi ma ba'ul batun ne ko wata ulbata ne kamar da wata ruwa ta nuna shi ma wannan ya shiga mutuwa a dalilin gobara a yi gobara wuta ta kama mutum ya mutu a cikin wutar ba fa shi kai kan shi ba ta riske shi ne ta rutsa shi ciki wannan ma alama ce ta kyakkyawar cikawa shi ma sha Allah ya shiga ciki domin ya shiga ne don lalurar cetowa mutuwa a wajen naƙuda ga mace mai ciki alama ce ta kyakkyawar cikawa mutuwa don ƙoƙarin kare dukiya ta halal da wani zo yake so ya kwace sai kuma zo ba za ki iya rabuwa da ita ba kuka gwamza ya buga ta buga har ya kashe ko mutuwa wajen kare addini ko mutuwa wajen kare mutunci da waɗannan shahada ce ƙaramar shahada alama ce ta kyakkyawar cikawa mutuwa wajen ribati mutum ya fita ya je ya ba da kariya ko tsaro ga al'ummar musulmi kamar misali a bakin boda ana tsoron abokan gaba za su shigo sai ya je ya tsaya don in ya don su zai faɗi a tattali ko kuma a ce ga wani rudani ya auku waɗansu mutane wanda ba su zaman lafiya na nufin kashe wasu musamman ma malaman sunna a je a ba su tsaro a kwana wannan ribafi ne wanda ya mutu wajen wannan ya yi mutuwa kyakkyawa ya yi kyakkyawan cikawa mutuwa bayan an gama aikata aikin kwarai ko ana cikin aikata aiki kyakkyawa alama ce ta kyakkyawar mutu kyakkyawan cikawa mutum yana sallah ya mutu Allah duka malam jafa ya mutu ranar juma'a yana cikin sallah dole nan alamomi ne na kyawar cikawa to tun da dai mutuwa tabbace kuma lallai akwai ta to lallai ne bawa da dawo cikin addu'ar dacewa da kyakkyawan ƙarshe lallai ne tun da dai mutuwa tabbace bawa ya kwana cikin tattali da kintsi da tanadi da guzurin ayyuka na ƙwarai domin mutuwar in ta zo ta same shi cikin yanayin da ya dace domin a cikin suratul hashir aya ta goma sha takwas Allah da baraka wa ta'ala ya ce ya ayi allazina amanu taqullah wal tanzur nafsun ma qaddamat gadi. ya ko yi imani ku ji tsoron Allah kowane rai ya duba ya ga mai menene ya gabatar don gobe kiyama ba su kan ce gobe kiyama gadin gobe kiyama na ake nufi domin ta hanyar tattali da kintsi da tanadi da shiri da yin guzuri ne ga mutuwa da lahira bawa zai zama ran da ya mutu shi zai murna zai farin ciki a yayin da waɗanda ke tare da shi masoya za su kuka su bakin ciki kar ku manta ranar da aka haifi mutum ya zo yana kuka sauran mutane ba suna murna to kamata ya yi bawa ya yi ayyuka na kwarai ta yadda da zai mutu ana kuka shi kuma yadda yana murna kamar yadda wani yake cewa waladatka ummuka yabna adama bakiyan wannasu haulaka hakuna surura faman li nafsika an takuna idaba bakau fi yawmi mautika bahikan masrura wata dan adam randa kuma yake ta tare ka sai ba kana kuka ne daga fatawa ta bayar inya inya mutanen da ke kewaye da kai kuma su suna ta dariya suna farin ciki an haifi masu da to kai aiki don amfanin kanka aiki na kwarai da Allah zai yarda da shi ya karɓa. ta yadda za ka zama a ranar da za ka mutu su suna kuka kai kuma kana dariya kana cikin farin ciki don kuwa masu girma bayan mutuwa akwai rayuwa kafin kiyama rayuwa matakai guda biyu matakin farko akwai rayuwar barzaku a cikin kabari mataki na biyu akwai rayuwa a lahira a cikin aljanna ko a cikin wuta Allah ya tsare mu da su ce na yi min awa ɗaya da minti ashirin da biyu yanzu ina ganin zan dakata in gintse muhadarar a nan sai a bar shafin nan a buɗe ga malam Muhammadu Basir sai zai karasa wata rana insha Allah muhadara akan rayuwar barzaku dai da ko muhadara akan bayan barzaku in an tashi kiyama ina ganin in dai an yadda sai mu dakata anan insha Allah tunda da yanzu karfe 8 da minti 24 ya kamata a huta a sallar isha'i mutane a ba su dama su gida su huta mala ya nufi jazakumullahu khair ina roƙon Allah ta'ala mana muwafaqa Allah ya samu dace Allah ya mana gamdakatar abubuwan da aka faɗi daidai daga Allah ne Allah ya ba lada ya ba ikon aiki da abin da ke cikin sako abubuwan da yake na kuskure da gare ne kuma daga shedan ba ruwan Allah da manzo Allah kurakurai na Allah ya ba mu ikon gano su ya ba ikon gyara ya zama a gudu tare a tsira tare Allah tabaraka wa ta'ala ya mana muwafaqa gabaɗaya. daya ina godiya ta musamman ga shugabannin wannan masallaci da suka ba da damar a zo a gabatar da wannan muhabara da kuma su matasan da suka kai suka kawo don ganin wannan gayyata ɗin ta tabbata kamar da nake mika godiya ta musamman ga malaminmu malam muhammadu basir jadduna da ya ba da lokacinsa ya zo ya zauna kuma ya jagoranci zaman allah ya saka da alkhairi gaba daya allah ya mana muwafaka allah ya sa mun dace da alkhairinsa wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh saka da su